ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma wata sabuwa cewar 'yan caca yayin da aka fito da yayin yadda ake buga kartar ba irin yadda suka saba gani ba a jihar kano dokoki suna ƙara hauhawa haka zalika injiniya abba kabir yusuf yana ƙara mai da kano sabuwa yayin da muka hango wata dokoki da injiniya abba kabir yusuf ya saka a kan sababbin 'yan kasuwa da ma tsofaffin 'yan kasuwa na cikin jihar ta kano yayin da yake bayyana wa duniya cewa hakika kano fa ta sha bamban da duk wata state wacce ake ganin ana da ita a najeriya kano ta kai yanayin yadda za a ce an daina sai da gurbatattun abubuwa a ciki wanda ya bayyana wa duniya cewa shi yana ɗaukar kano ne a uwa maba da mama a cikin ƙasa najeriya ta yadda kano ɗin ta zama tumbin kuma ta zama uwa maba da maman kamar yadda sauran al'umma suke faɗa wanda har yake tunani da kuma sa rai cewa a wannan jihar ta kano idan dai har aka tsaya aka sai da ingantattun abubuwa to hakikanin gaskiya najeriya ma za ta samu ta alfahari da ita kanta kano ɗin duba da cewa har yanzu har jibi har gobe kano ita ce tushen kasuwanci na najeriya yayin da abba Kabiru yusuf din ya koda kano kuma ya zuzuta kano kuma ya zo ya faɗi irin laifukan da ake yi a kano kuma yake so a daina yi a kanan ta yadda kanan ta zama shakundum to don haka dole ne a rage laifuffuka da ake musamman ta wajen sai da kayayyaki na masarufi waɗanda ba ingantattu ba to masu mu ne da kullun kafin da mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku biyo mu da subscribers a da ƙarawar sanarwa da jin irin abubuwan da abba kabir yusuf yake faɗa a dangane da jihar kano ne suna ganin daidai da akan hukuncin da ab injiniya abba kabir yusuf yake neman dauka a dangane da 'yan kasuwa waɗanda suke sai da gurɓatattun abubuwa irin waɗanda ba su dace ba a wannan jiha ta kano yanayin yadda ya bayyana wa duniya cewa hakika jihar kano ta kasance guda ɗaya tilo amma kuma uwa maba da mama a ƙasa ta najeriya ta yadda tun kafin a san cewa za a kirkiri wasu jihohi waɗanda suke bayan zuwan kano kano ta kasance lamba ɗaya a najeriya yanayin yadda ake cewa a najeriya arewacin najeriya babu sama da kano idan aka yi kudancin najeriya ma za mu iya cewa Legas ce kaɗai wacce za mu iya hangota a cewa tana saman kano yayin da shi kuma injiniya abba kabir yusuf yake nuna duniya cewa hakika kano amma kudancin najeriya idan an ce Legas ita ce sama da ita ta wani bangaren za ta girmi kano amma ta wani bangaren fa Kano ta kere ta ci gaba musamman ta bangaren bunƙasa harkoki irin na kasuwanci yayin da Abba Kabir Yusuf din yake koda Kano kwarai da gaske sai mutane suka hango irin son da yake wa jihar ta kano har mutane suka fara sare da kuma tunanin cewa a injiniya abba kabir yusuf din tunda har yake nuna wa kano soyayya irin haka da kuma kishi a kanta yake kuma nuna duniya cewa babu sama da ita to hakika mutum ne shi wanda zai kyautata wa jama'ar kanan da kuma dukkanin wani abu da yake ganin zai kawo wa kanan ci gaba wanda shine nan zai zama makasudi da kuma sula na samar da shi wanda ya fara da ikirari cewa hakika dukkanin wani ɗan kasuwa da ya san yana sai da abu wanda yake mara kyau ne wanda zai gurɓata al'umma da kuma irin abubuwan da al'umma suke amfani da su na yau da kullum zai kasance ana sai da su a ba bisa ka'ida ba hakika shi mutum ne wanda ba zai lamunci irin wannan kama karya da ake a cikin sauran jihohi ba a cikin jihar kano ba zai lamunta ba idan ka san kai dan kasuwa ne mai almundana da kuma algush to tun kafin abba kabir yusuf ya binciko ka ka fatsere yanayin yadda injiniya abba kabir yusuf din yake zantawa da manema labarai yake kuma kashedi da babban murya a dangane da yanayin yadda ya ga kano ta zama cibiyar kasuwanci amma kuma har yanzu akwai waɗanda suke gurɓata kasuwancin da yake a cikin jihar ta kano ake sayarwa da talakawa abubuwa mara inganci wanda abba kabiru yusuf ya ce dukkanin jihar ta zama kamar kano tushen kasuwanci dole sai an samu irin haka amma shi dai yanzu tunda ne gwamnan kano hakika ba zai lamunci hakan ba shin masu mu na yau da kullum me za ku iya cewa a dangane da faruwar wannan lamari muna jiran kwamen ɗinku da lakin ɗinku akan wannan batu na abba.